وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari na damcoba a wannan yammaci na ranar litinin wanda ya daidai da 24 ga watan ramadan hijira na da dubu da dari hudu da arba'in da uku daidai da ashirin da biyar ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da biyu kamar yadda muka saba haduwa a irin wannan lokaci don tafsirin littafi mai girma wato alkur'ani karatun da muka tsaya a ƙarshe-ƙarshe cikin wannan sura mai albarka suratu yunus mun tsaya ne kan aya ta bakwai. yau za mu tashi kan aya ta takwas, inda Allah ke cewa wa qala Musa rabbana a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qala Musa rabbana innaka ataita auna mamala, malaku zinatan wa amwalan fil hayatid duniya. وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تستحق ولا تتبعان السبيل الذين لا يعلمون نعم الله مدوكين سركي yake cewa wa Musa kuma annabi Musa ya yace Rabbana ya ubangijinmu ka lalle kai ataita fir'auna ka baiwa fir'auna wa mala'uhu da kuma jama'arsa ka ba su zinatan ƙawa wato ado wa amwalan kuma ka ba su dukiya fin hayati duniya a cikin wannan rayuwa ta su ta duniya rabbana ya ubangiji ka ba su wannan ne liyudillu an sabili domin su ɓace daga bin tafarkinka rabbana ya mu, idmis ala amwalihim ka daƙile dukiyoyinsu washdud ala qulubihim kuma ya Allah ka kekashe zukatansu fala yu'minu kada su taba yin imani hatta yarawul azabal alim har sai sun ga azaba mai radadi qala yace kada ujibar da'watu kuma haƙiƙa an amsa muku addu'anku fastaqima ku dai kam ku yi tsayin daka akan addininku wala tattabi'anni kada ku bi sabilan lazina la ya'lamuna tafarkin waɗanda ba su da ilimi ba su da sani waɗannan ayoyi guda biyu ya haska mana wani addu'a ne da annabi Musa da annabi Haruna suka yi wato idan muka dubi ayoyin da suka gabaci wannan mun karanta su a baya sun rika ba mu labari ne yadda ta kaya tsakanin annabi Musa da jama'an Fir'auna, da kuma yadda annabi Musa ɗin ya yi nasara a kan Fir'auna da jama'ansa. To shi ne a nan, bayan duk waɗannan abubuwa da suka faru, annabi Musa ya ci gaba da wa'azi don sauran jama'ansu musulunta amma ya ga sun ƙeƙashe. To shi ne ƙarshe kawai ya yanke hukunci bari ya mugan addu'o'i a kansu shi ne fara wannan addu'a Allah ke ba mu labari ke nan ana shi ne wa ƙala Musa annabi Musa ya ce ya ce ne addu'a ya faɗa ga addu'an rabbana ya Ubangijinmu innaka ataita fir'auna lalle ya Ubangiji kai ka baiwa fir'auna wa mala'ahu har ma da jama'an fir'auna ka ba su zinatar ƙawa ado ya tazayyanu na biha abubuwan da za su yi ado da shi a nan duniya min anwa'il huli abubuwan ado daga cikin nau'o'in abubuwan yin kwalliya wasiya Allah ba su tufafi masu tsada da za su sa su haska walbuyut Allah ya ba su gidaje almuzakrifati waɗanda suke ƙayatattun gidaje ga tenti iri-iri ga komai wal marakibul fahira Allah ya ba su ababen hawa waɗanda za su yi fariya da shi cikin jama'a wal Allah ya ba su masu yi musu hidima ayyuka iri-iri wa amwalan bayan nan fa har yanzu Allah ya sake ba su dukiyoyi azima dukiya mai tarin yawa fil hayatid duniya a rayuwan da suke ciki na duniya rabbana ya mu mun san ka ba su ne li yudillu an sabele dan su face daga bin tafarkinka wato abin da ake nufi inna amwalahum lalle dukiyoyin nan nasu da Allah ubangiji ya ba su lam yasta'inu biha ba su nemi agaji da ita ba illa alal idlal sai a bisa tafarkin batarwa fi sabilika a bisa tafarkinka wato yanda da Allah ba su wannan dukiya madadin su yi godiya wa Allah su yi amfani da wannan dukiya don biyayyen Allah da kaɗaita Allah da tallafa wa waɗanda suke cikin bukata madadin su yi haka ba su yi haka ba su sun ɗauki dukiyan ma wani abu ne da za su yi amfani da shi wajen su ga sun toshe hanyar Allah su ɓatar da bayin Allah don kada mutane su bi hanyar Allah innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim khasratun thumma yughlabuna kafirai suna amfani da dukiyoyinsu wajen ganin sun toshe hanyar Allah sun dakile hanyar Allah don kada mutane su bi Allah to kafirai suna da irin wannan to shine abubuwan da Allah ke bamu labarin su anan ganan dukiyan Allah ya ba su madadin su yi amfani da shi wajen sayan lahira amma sai zanto sun ɗauki wannan dukiya don su ɓace daga tafarki da aka Lona wa yudalluna su ɓata daga bin Allah kuma su ɓatar da mutane daga bin Allah wato ya zama su dukiya a wurinsu wani abin halakarwa ne sai annabi Musa ya ce to Allah tun da dai kaga haka suke amfani da wannan dukiya tasu to addu'a ɗaya za mu yi annabi musa ya ce rabbana ya ubangijinmu muna roƙonka idmis ala amwalihim ka daƙile dukiyoyin nasu kawai ka talautar da su a nemi dukiyan a rasa tunda dukiyan madadin ya taimaki addinin Allah bai yi ba madadin ya hutar da addinin Allah bai madadin haka ma suna ciyar da dukiyan nema wajen daƙile addini su ga addini yayi baya musulunci ya yi baya al'umman musulmai sun yi baya to irin wannan dukiyan babu amfaninsa a duniya to shi yasa annabi Musa ke mugun addu'a a kan dukiya irin wannan domin duk dukiyan da za a kashe shi don a kashe addini a zuba dukiya don a kashe musulmai a zuba dukiya don a don kofar da addinin Allah to irin wannan dukiyan gwamma a yi addu'an ya rasa shi kawai domin wanzuwan wannan dukiyan bayan hadari ne ga addini to haɗari ne ma ga al'umman musulmai gaba daya da ka annabi Musa yake addu'a rabbana ya ubangijinmu itmis ala amwalihim ka dakile dukiyoyinsu ai atlifha alaihim Allah ka juyar da dukiyan a kansu su nemi dukiyan ya zama babu imma bil halak ko dai Allah ka halaka dukiyan wa imma bi ja'liha hijara ko kuma Allah dukiyan nasu kamai da shi ya zama dutse ai ba ka ɗaukan dutse ka kai banki baka ka ɗaukan dutse ka je siyan wani abu to kamai da dukiyan ya zama dutse ghayra muntafi'in biha ya zama ga dukiyan amma ba za su iya amfanuwa da ita ba to shine addu'an da annabi Musa ya rika yi shi annabi Musa yana addu'an ne annabi Haruna kuma yana cewa amin ma'anan amin shine Allah ka amsa Allah ka amsa da ka duk abin da annabi Musa ya faɗa shi kuma annabi Haruna sai ce amin kaga ce sunnan addu'a kenan ana addu'a lokacin da ka ce amin din to da kai da mai addu'an tare kuka yi addu'a haka ka'idan yake da haka sai yake cewa washdud ala qulubihim Allah ka ke kasar da zukatansu Allah ka busar da zuciyar ta yadda duk gargadin da za a yi ba za dai su karbi iya addinin ba ba za su yi imanin ba ba za su musulunta ba ka ƙeƙashe zuciyar zuciyar ya bushe ƙyam ya ƙi karɓan gaskiya wato annabi musa duba ne irin ɓarna da suka yi wa musulunci da irin ɓarna da suka yi wa musulmai wai yana ga in sun musulunta waɗannan fa sun ƙwari musulunci to madadin haka Allah ka busar da zuciyar musulunta ma kar su musulunta kawai su je kiyama su garu ka san akwai wanda in ka ga yayi barna da yawa a musulunci to aka ce Allah sa musulunci aka ce kai wane dai ina zaka kaman abin nan shekaran jiya muna jami'a wani yake cewa wani ana maganan bush wani yace Allah sa musulunta sai wani yace kai bush kuma ya musulunta ai in dai bush ya musulunta ran kiyama addu'a aljanna kake nufi kai bush dai tafi a haka ya tuna barnan bush a baya to ka zagon da ka na barnan shi kai kai dai ba za ka ce kai musulunta ba amma dai kai dai aje dai kawai daga wasdud ala qulubihim Allah ka ke kasar da zukatansu wato qasa qasiha Allah ka busar da zukatan fala yu'minu kada su taba imani hatta ya yarawul azabal alim sai in sun ga azaba mai radadi to kaga an ga azaba mai radadi imani ba ta aiki ko ka yi yunkurin ka yi imani a lokacin wato gargara ka gani kenan za ka musulunta ne dan wahala to to ba don wuya ba lada to in a irin wancan lokacin ne Allah maɗaukakin sarki baya karɓe don haka yake cewa fala yu'minu ya Allah kada ka ba su ƙofan su yi imani hatta ya rawul azabar alim sai ran da suka ga azaba mai raɗaɗi wannan sako biyu ne ba wato ran da suka ga azaba mai radari su yi imani a annabi Musa sani ran da suka ga azaba mai radari wato sun ga ai an zo halakar da su ne to in a lokacin suka ce za su musulunta Allah zai ce al'ana sai yanzu ba zai ba za a karba ba sako na biyu lokacin da suka za su mutu dinnan in suka ga azaba suka fara yunkurin su yi imani kaga Allah dai ba zai karba ba ‘yan bayansu kuma da suka rudu da sufa za su ce, To, dama ashe ba ta farki mai kyau ba bane kuka ɗaura mu, to mu bari mu musulunta shi kenan. Kaga an yi tu 0 an kashe shi banza ya tafi, sannan kuma wasu sun shiga addinin Allah. Dama addinin Allah yana ɗaukakuwa ne da samun mutumin kirki da kuma samun mutuwan mutumin banza da ya fi kowanne sharri. Allah na amfani da mutuwan ɗaya daga cikin waɗannan sai addinin Allah ya samu ɗaukaka. Da haka mutuwan fir'auna za ka ji a gaba ya tsara musulunci ƙwarin gwiwa. Aka samu bawan Allah wancan yaro amanna bi rabbil gulam shi kuma. Kaga salihin bawa ne shi kuma ta dalilin mutuwansa sai mutanen banza suka yi ta musulunta. Kamar yadda aka yi manya-manyan kafirai a zamanin annabi su walid ibn mujira utuba rabi'a abu jahil abu lahab da makamantansu mutuwan waɗannan sai sa da yawa sun yi ta musulunta sai ga khalid dan walid mahaifinsa fa shine walid ibn mujira sai ga shi khalid ya musulunta ya zama kwamandan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to haka sunnan Allah take tafiya duk wanda ya gawurta da kekashewan zuciya da rashin imani da cin mutuncin addini da ruguza addini Allah yana amfani da shi gama duk ta'addancin rana ɗaya Allah zai damƙo shi ya yi mutuwan banza ta yadda masu zuciya irin nashi sai su ashe dama duk surutan baka yake yi barin musulunta kar mu ma mu yi mutuwan banza irin nashi sai ga sun musulunta kamar yadda kuma Allah zai ɗauki salihin bawa sai sa ya yi wani kyakkyawan ƙarshe ta yanda mutane sai su ƙara imani lalle addini da wannan tafarkin shine na gaskiya ka dubi mutuwan malam Ja'far Allah ji kanshi ka dubi mutuwan malam Albani Allah ji kanshi Allah ya amfani da mutuwan su din ya sake nuna wa musulmi ahli sunna tafarkin ku shine na gaskiya a dawwama akai to haka Allah yake yi Allah madaukakin sarki yana ciyar da wannan addinin da tashi ga damuna ya zo masara baya yiwa sai da taki yanzu tun yanzu wani ya fara tanadin taki to kaga musuluncin nan Allah yana zuba mishi taki sai sake ɗaukaka to takin musulunci shine zubar da jinin mutanen kirki mutanen kirki ne sai Allah ya nufe su da mutuwan shahada a duk zafin mutuwansu amma jininsu baya tafiya a banza in an kashe su ne don addini jinin da ya ɗagan sai zama taki wani daga lokacin ma ya fara son addini wani daga ranan zai musulunta wani daga ranan zai yi watsi da al'ada da gargajiyanci da bid'anci sai yanzu za a yi sunna to haka Allah madaukakin sarki yake tsara tafarkinsa don haka annabi Musa ya addu'an cewa ya ubangiji karka ba su ikon su yi imani sai ran da suka ga azaba mai tsanani ran annabi Musa ne ya baci ran maza ya baci shi yasa ga yana waɗannan addu'o'i bala sai Allah ya ce qad ujibat haƙiƙa an amsa da'awatu kuma addu'an da ku biyun nan kuka yi kaga maganan da na ɗauko su. idan kana addu'a wani yana amin to a wurin Allah duk matsayin ku ku kuke addu'an tare da haka yanzu annabi Musa ne duk muka je maganan ai yayi addu'a amma kaga sai Allah ce da'awatu da'watukuma an amsa addu'o'inku shine me annabi Musa yana yi annabi Haruna kuma yana cewa amin to shine addu'an da suka yi wannan dalili ne akan cewa annabi Musa yana addu'a annabi Haruna yana cewa amin da haka sunna ce ana addu'a ka rika amin kar ka yi shiru in kai shiru kenan kai baka cikin addu'a an zo ana alkunuti a tahajjud ana addu'a ana kaza kai sai kai shiru baka amin kai kai kai baka yi amin a babu babu amsa addu'a kuma ya Allah ya Allah ka sa ku wanda haka yaji ya hayyu ya qayyum ya aljalali wa isan suka ji ya Allah a to ba amin ka ce ba amin ake cewa duk addu'a ya addu'a ko amin sai Allah ba kula dan tare da imamin kuka yi addu'a da aka yi qad da'watu da'watukuma addu'an da kuka yi to an karɓa an amsa sannan wa annal ladhi yu'minu yakunu sharikan lidda'i fi zalika du'a duk mutumin da yake addu'a kai da kake mishi amin din. to kun haɗu da shi wajen yin addu'a haka Allah zai ba ku ladan tare kuka yi addu'a din fastaqima dan haka Allah ya ce da na amsa muku addu'an ku ku dai abinda nake kiran ku in ji Allah fastaqima ku yi tsayin daka akan addini kar ku girgiza haka ake so musulmi ya kasance wannan shi ake kira al tsayin daka akan addini mutum na illa wa antum muslimun ka rike musulunci kyam karka yadda ka mutu in ba akan musulunci ba haka annaba suke wa ƴaƴansu wasiya tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin Allah ka kashe mu da mutanen kirki Allah kashe muna muminai ka haɗa mu da salihan bayi ka dobi sulukuman irin wasiya da suke yi wa ƴaƴansu kar ku yadda ku mutu face kuna nan akan addinin musulunci addinu ra'sul mali fastamsik bihi addininka na musuluncinka shine jarinka ka rike shi kyam ka yi tsayin daka akai ka girgiza kada ka raurawa ka yi tsayin daka akan addini Din yadda za a yi din yadda duniya da fitintunun duniya za ta kada kar ta taba kada ka ta yadda za ka bar addininka a ce an zo mataki talauci ya yi talaucin da za a maka tallan dukiya amma sai ka yi ridda ka ce yunwan ya kashe ni yunwan ya kashe ka domin duk kuɗin da za a baka jarin musulunci ya fi kuɗin tsada Allah ya ɗauki jari mafi tsada ya baka shine musulunci nawa ake iya sayan shi ba a iya saya wancan kafiri da aka bashi dukiya aka bashi duniya aka bashi komai amma ya rasa addini an ba shi mafi kaskancin abu ne domin dukiya shine mafi kaskancin abu da Allah yake ba da shi banza yake ba komai yake bai daina daga maka hankali domin shi kowa Allah yana iya bashi da mutumin kirki da mutumin banza amma musulunci sai wane da wane sai dan wane da dan wane sai dan gata dan gaban goshin Allah ba kowa Allah yake bashi tauhidi da musulunci ba sai wanda Allah ya zaɓa ya tace. Daka idan Allah ya zaɓe ka a musulman ma, ka kasance kana ɗaya daga cikin masu faɗi tashi da ku ake kwamitin addini ake gwagwarmaya, to a cikin musulman ma kai zaɓaɓɓe ne na musamman. Haka hadisi ya zo. Allah yana zaɓa cikin bayin Allah ya zaɓi wasu mutane na ƙwarai, ya ta'amiluhum fihi bi ta'atihi. Allah zai zaɓe su ne ya ba su aiki. a ma'aikata aikin da ya ba su su yi wa addinin Allah aiki ba kowa Allah ke zaɓa ba shi wannan dama ba to da Allah zaɓe ka kana ciki to babu abin da ya kamata kai sai dai su judu shukuri da haka yake cewa ƙima ku yi tsayin daka a kan addinin nan ta musulunci kar ka taɓa sakewa wani fitina daga cikin fitintunun zamani wani fitina daga cikin fitintinun duniya ya kaɗa ka ya sa wai ka ce za ka bar addini ka yi asara wala tattabi'ani Allah ce kada ku sake a hirɗinku kada ku sake ku bi sabilan lazina la ya'lamuna tafarkin waɗanda ba su da ilimi tafarkin jahilai tafarkin batattu waɗanda sun karkace daga bin tafarkin Allah Allah ce kada ku sake ku bi su domin waɗannan in ka bi hanyansu hanyansu zai kai ka ne zuwa ga bari'ul jahim hanyan jahim shi kuma tafarkin Allah tafarkin ilimi ne tafarkin jahilai tafarki ne na bata to za ka bi batacce ya jagorance ka akan me shi ma kanshi bai san me yake yi ba amma tafarkin Allah yana ginuwa ne akan ilimi to wannan yana nuna maka duk mutumin da ya gina addininsa akan son zuciya babu Allah ya ce babu manzan Allah ya ce akan tsantsagwarar ra'ayinsa shi kuma jahili ne A kan ra'ayin yake so a yi addini Allah ce karka bi shi in ka bi shi bata ka je wala tattabi'anni sabilal lazina la alamuna wanda ake bin tafarkinsa shi shine tafarkin Allah siratallahi allazi an Allahu alaihi tafarkin Allah wanda Allah ya ni'ima ga duk waɗanda suka bi irin waɗannan tafarkin da ka bin tafarkin waɗannan bin tafarkin Allah bin tafarkin manzon Allah shine kawai kubuta ga musulmi duk tafarkin da zaka bi in ba tafarkin Allah ya ce annabi ya ce ba ka bi jeji tafarkin Allah shi kadai ake bi da haka yake cewa wala tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamuna kada ku bi tafarkin waɗanda ya zanto suna bin hanya amma babu ilimi akan abin da ake bi da haka Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Musa alaihi salam ya ɗibi jama'an da suka yi imani da shi su kama hanya cikin dare daga cikin banu Isra'ila. Wato Allah cewa annabi Musa, ina waɗanda suka yi imani da kai yace ga su yace tattaro su, cikin dare ana bacci sai ku kama hanya ku fita ku bar garin. Allah maɗaukacin sarki ya ba shi labarin ku kama hanya kuma ku yi marmaza ku tafi domin kuwa fir'auna da jama'ansa suna nan suna hada dakaru wajen abibiye ku a kama ku a kashe ku a halaka ku a ɗibi duk abin da kuka mallaka a matsayin ganima fa arsala fir'aunu fil madaini hashirina shine sai fir'auna ashe ya sa an yi shela duk inda mulkin shi ya kai to yana tura sako zuwa ga gwamna zuwa ga sarki zuwa ga kaza lallai lallai duk kowa ya turo manyan sojoji da dakaru a zo za a je a yaƙi Musa da jama'ansa suna cewa inna ha'ula'i ai lallai waɗannan ƴan jama'an Musa la shirzimatun qaliluna waɗannan masu rauni 'yan qalilan din wa innahum lana laqaizuna waɗannan har za su iya fusata mu ne wa inna la jami'un haziruna lalle mu kadai in mun taru sai mun firgita su mun yi ɗaɗɗaya da su shine Allah ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa'adbahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa حتى adraka أدركه الغرق qala آمنت قال آمنتم أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد أتيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس أن آياتنا لغافلون ولقد بوانا بني إسرائيل مبوى الصدق ورزقناكم من الطيبات ما ورزقناكم من الطيبات ما اختلفوا حتى فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون نعم الله maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wajawazna bi bani Isra'ila al-bahra yanzu cewa Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi Musa da Haruna su tattara jama'ansu da suka yi imani da su cikin bani Isra'ila, su yi fita cikin dare su yi marmaza su bar garin, kuma Allah ya ba su labari ko da sun fita fir'auna yana nan da jama'ansa zai bi su. To shine kenan Allah ya ce da mu, wajawazuna sai muka ƙetarar bi bani Isra'ilal bahara. muka ƙetare waɗannan jama'a na banu Isra'ila, waɗanda suka yi imani da annabi Musa, muka ƙetare su albahara daga wannan kogi da ya ratsa. Hanyar da Allah ya ce su ji akwai kogi, sun je sun ratsa Allah ya tseratar da su, fa'at ba'ahun fir'aunu, sai ganan fir'auna ya biyo bayansu, wa junuduhu da shi da kansa, da kansa ya fito, wa junuduhu da rundunansa gaba ɗaya sun fito ne bagyan saboda zalunci mugunta kurum don sun yi imani shine laifinsu amma ba su kashe kowa ba ba su taɓa kowa ba don zalunci kurum da mugunta na fir'auna ya ɗebo tawagansa a je a kama su a halaka su wa adwan da kuma tsananin ƙiyayya da gaba hatta iza adraka hulgharaku yana nan ya shiga tsakiyan kogin yana bin su su kuma sun tsira a daraka gharq sai nitsewan kogi ya kama shi sai kawai kogi ya cinye shi da ya ga ya fara haɗewa ya buga buga ba mafita tsala wai sai a lokaci ya fara amantu Na yi imani annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il Na yi imanin da abinda banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal muslimina ni ma fa daga yau ina cikin ku musulmai kaga to ba dan wuya kenan yanzu ya ji haza to anan wurin Allah yana tabbatar mana da cewa yayi wahayi zuwa ga Annabi Musa lokacin da Annabi Musa ya iso kogin sai Allah umarci Annabi Musa ka dauki sandanka ka bujirwan da shi ya dauka ya bujirwan sai ruwan sai raba gida biyu a take ba ma gida biyu ba sai da ruwan ya samar da hanyoyi ɗaya bayan ɗaya har hanya goma sha biyu aka samu a cikin kogin sai banu isra'ila suka bi hanya ɗaya wasaƙa fir'auna wa junuduhu khalfahu dakhilin bayan annabi Musa ya shiga wannan hanya sun yi tafiya sun kai kamar rabi kogin sai ga fir'auna da jama'ansa su ma sun shigo suna bin su a lokacin da annabi Musa ya gama fita da jama'ansa fir'auna da rundunansa kuma sun je tsakiyan kogin sai Allah umurci kogin ya ce ki haɗe to ba akwai abin da zai mata magana ta ce ba ta ji ba dole za ta ji magana Allah ce kogin ki haɗe kawai sai kogin sai ta haɗu kawai gaba ɗaya sai ga fir'auna da jama'ansa a tsakiyar kogin sai ga halaka ya zo fir'auna ya buga ya buga ya ga la malja'a wala mahraj ba mafaka ba wurin fita da ya buga ya buga ba mafita ɗala a lokacin wa yace amantu to na yi imani ya yi laushi yanzu ba don Allah bari na yi imani annahu cewa shi la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'ila na yi imani da abinda cewa babu abin bautawa da gaskiya eh, babu abin bauta da gaskiya illal ladhi amana bihi banu isra'il ka duba fa bai ce nayi imani da Allah ba nayi imani cewa babu abun bautawa da gaskiya sai wanda banu isra'ila suka yarda da shi wayo yake so yayi yace yayi imani da Allah ina kafiri kenan amma hadisi yazo cikin sayul jami'a ya zo ya kalman shahada ɗin da gaske amma Allah ce ba zai yiwu ba al'ana wa a saita, sai yanzu ne bayan ka gama iya dubbar ka yi fito na fito wa Allah da sabo iri-iri a yanzu ne zaka ce ka yi imani ƙarya ne zaka yace yi imani da abinda banu Isra'ila suka yi imani da shi shine dai a takaice yayi imani da Allah ɗin na gaske kalman shahada ne mai kyau yace wa ana minal muslimina a yanzu ina cikin musulmai zan yi biyayya wa Allah duk inda aka ce in yi zan yi a lokacin da ya ga bala'i kenan sai Allah madaukakin sarki ya mayar mishi da amsa da cewa al'ana Firauna sai yanzu tun da ina kake baka yi imani ba yau ne ka san akwai ni da da kake ta cewa ana rabbukumul a'la kaza kaza kaza kaza kaza duk baka san da ni ba sai yau al'ana fir'auna sai yanzu kai ne kuwa jarumi irin ka. wa qada asaita bayan ka gama fitowa ƙarar ka nuna duniya kai mai saɓo ne wa kunta minal muftidina bayan ka kasance cikin manyan mabarnatan duniya a yanzu ne za ka fito ka ce wai kaza kaza za falayen fa’ukan imanu to ƙarya kake imanin nan da kace yi, ba abin da zai amfane ka kama jarat adatullahi kamar yadda dama ta farkin Allah tuntuni ta gudanu annal kuffar lallai kafirai Iza wasalu ila hadhihi alhala idan suka je irin wannan yanayi al-turariya na tsananin bukatuwa suna nuna musulunci annahu la yanfa'uhum imanuhum a gaya musu cewa imanin su baya amfani wannan ka'ida ce ta Allah duk wani arne ran da yazo mutuwa yana neman kalman shahada amma Allah yana rike bakin arne a lokacin yana tsananin bukatuwan ya faɗe ta don a lokacin ya ga gaskiya amma Allah zai ce ƙarya kake ka rayu kana mun kafirci yau ka ce wai ina an aka baka lafiya zaka koma ruwa da haka babu yadda za a yi imanin ta amfane ka wannan shine tafarkin Allah maɗaukakin sarki ga duk waɗanda ba su yi imani da Allah ba tun a karon farko za su zo su nemi imanin amma Allah baya taɓa karɓan irin wannan imani shine abin da Fir'auna yake so yayi a nan don haka yanzu ya ga haza Allah ce da kana cikin mafarnata duk abin da kai kayi wa zai kula da kai Allah ma sai ce fal yauma to bari ka ji da kyau tukuna fir'auna a yau din nan za mu zare ranka in mun zare ranka nunajjika bi badanika za mu tseratar da kai da gangan jikinka litakuna liman khalfaka aya dan ka zanto aya abun wa'azi abin izina ga waɗanda suka zo bayanka da waɗanda suke bayanka wa inna kafiran minan nasi kuma lalle da yawa daga cikin mutane an na dangane da ayoyinmu la ghafiluna sun zanto rakkananu ne anan da Allah ke cewa fal yawma nunajjika bi badanika a yau zamu tseratar da kai fir'auna zungan jikinka bi takuna liman khalfaka aya dan ka zanto aya ga 'yan bayanka wannan ba yana nufin cewa akwai gawan fir'auna yau a duniya bane ƙarya ne babu wancan gawa da ake nuna cewa gawan fir'auna ne a misra gawawwakin wasu sarakuna ne na Misira. amma ba wancan fir'auna bane wancan fir'auna ƙarya ne babu gawansa duk wasu malaman tafsiri ka duba duk tafsirin da malamai suka yi wa wannan aya sun fassara ayan nan ba yana nufin cewa gawan fir'auna ne za a alkinta har a yi kiyama wai gawon ba zai rube ba a shahidi ne shi ai ba shahidi ba ne shahidi ne ƙasa ba ya fi shi a suwa kuma sai an bar gawan fir'auna ma ƙara imani a ba sai an ƙasa fir'auna ba yanzu waɗanda suka gawan fir'auna ƙalilan ne cikin mutane da haka za a nuna gagawan shi a tv gagawan shi a kaza ayan ga abin da yake nufi qalal mufassiruna malaman tafsiri suka ce inna bani isra'ila lalle su mutanen banu isra'ila lamma fi qulubihim min ar-ru'b al min fir'auna yayin da ya zama fir'auna yana da kima a wurin kuma mun jikin a baya da yawansu sun kisu musulunta dan mai dan tsoron fir'auna to suna ganin matsayin fir'auna da irin nuna isan shi da mulkinsa. kai baya yiwa a ce fir'auna mutuwa zai iya ɗaukan shi dan bayan nuna isa shi da yake cewa ana rabbukumul a'la Allah da yake sama ma dan karami ne a wurinsa to in Allah can ne mai daukar rakwa isa dauran fir'auna kuma to da aka zo aka ce ga ruwa ya hadiye fir'auna fir'auna ya mutu sai kowa ga dan kalma sai ce ha ba ƙarya ne fir'auna ƙarya ne fir'auna ba zai mutu ba yanda suke ga matsayin fir'auna ya kai matsayi sai suna cewa wallahi ƙarya ne ka annahum lam yusaddiqu bi iqraqihi su ɗin kamar wai ƙarya ne ba su yadda ruwa zai iya cin fir'auna ba wallah ƙarya ne fir'auna da ya je wani wuri zai dawo amma fir'auna ruwa ya kashe shi a washe kofi zalika suka rika koka akan haka ƙarya ne fa ba yadda za a yi a ce ruwa ya cinye fir'auna fir'auna ya mutu to ana wannan halin babban ruwa ne a garin amma ana iya zuwa bakin ruwan a ɗibi ruwa sai Allah ya bari lokacin da suka fi kowane lokaci fitowa ɗebo ruwa fa amara Allahul bahar sai Allah umarci kogin an yi yulqiyahu ya fitar da gawan fir'auna da yake ƙarƙashin, ya sake gawan ya taso sama kuma ya yi tafiya gawan ya zo har baki ruwa inda kowa ya zo ɗiba ruwa zai gani ala najwatin murtafi'atin bi badanihi kuma ya umarci wani sanda mai ƙarfi wani itace ne gawan da ya zo sai sandan sai ya rike gawan fir'auna ya tsaye da gawan haka ta inda ko kana nesa zaka gani aka ɗaga haka li yakuna lahum ibra dan ya zanto sun ga izina fir'auna fa bai fi karfin mutuwa ba me ya rage to mu yi imani da haka da abin ya faru sun fito ɗiba ruwa kawai sai ga aya wanda ya fara gani da gudu ya koma na ga gawan fir'auna yanda ake sauya sifan gawa na fir'aunan ba a sauya ba yadda suka san shi da rigan mulkin gashi nan haka fir'auna fa ana zuwa kai da rai ana ta ina ya mutu sai da aka bar gawan ya cika man wata guda sai da duk wanda yake ganin ƙarya ne ya ga gaskiya duk wanda yake rayuwa a Misira, sai da ya zo ya ga gawan fir'auna ƙarara sai da kowa zama tabbatar da fir'auna ya mutu sai Allah ya umarci ruwan ya haɗe gawan sai ruwan ya haɗe gawa haka duk malaman tafsiri suka yi bayanin aya haka babban malami al'allama yahya al-hajuri cikin littafinsa na majmu'ul fatawa ya yi dogon bayani karkashin wannan aya ya ce ƙarya ne gawan fir'auna babu shi abinda Allah ke nufi nuna jika bi badanika masu cewa karya ne kai fir'auna ba za ka mutu ba to za mu kashe ka kuma za mu cire gawan su ganka a ci kaman wata suna zuwa su gani yadda ga ba iya ɗaukar lokaci zai sandare kai ba za mu sandarar da naka ba sai duk sun gama ganin ka ka mutu sannan a umarci ƙasa ruwa ya haɗe ka ƙasa ta ci gaba da cin gawon ka zo ka rufe ka halaka da haka abin da aka yi kenan amma waɗannan wasu gawawwaki da aka ji a misira ma ba gawa ɗaya ba ne za a ce maka gawan fir'auna ne amma sun fi goma kuma duka a ce maka fir'auna to wani fir'auna wasu fara'ina ne bayan fir'auna ya mutu duk wanda ya hauka ragan kujeran sai a kira shi da suna fir'auna to aka samu garo kenan wadancan sai a ji ana rudan mutane wai gagawan fir'auna ha to gan fir'auna me a ciki har wani ya kashe kudin shi wai ya je ganin gan fir'auna a misra lada nawa kuma ka samu kabarin manzon Allah ma ba a ce ka tashi takanas daga nan ka biya kuɗin jirgi dan kabarin annabi wanka ya ka kayi gida kabarin annabi to balle ga an zindiki fir'auna me za ka je gani kuma a can kabarin manzon Allah in ka je hajji ko umara na'am sunna ce sai ka kai ziyara ka kai kabarin annabi ziyara ga kabarin annabi ga kabarin sayyidina abubakar ga kabarin sayyidina umar ka kai ziyara wannan ka je umara da hajji sai ka kai ziyara kasha amma ka niki gari ta musamman ba daidai ka balla ta ka ga wani gawon fir'auna da haka wani har zaga kaman wani abun kwarai ka ai mun je mun ga gawan fir'auna to kai ne ba wani abu dan ka ga gawan fir'auna ne abun ne ma ganin gawan fir'auna to yanzu kai dan ana zuwa ganin gawan fir'auna har zaka yi alfahari barin jon ganshi to me zaka gani ma ana da haka babu ma gawan fir'auna a duniya karya ne wasu gawoki aka aje ana sa musu wani hoda da sauransu kar su rube da sauransu kawai a rudi mutane da sauransu da haka Allah yake cewa walaqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqin Allah ce walaqad kuma hakika tabbas kaga anan kai da yake falyawun najika bana ninka li takuna liman khalfaka aya yan bayan ka su ga aya kenan me waɗanda ba su mutu ba su tabbatar ka mutu sun ga aya za su musulunta wa inna kaseeran minan nasi kuma lalle da yawa daga cikin mutane an ayatina dangane da ayoyinmu na ghafiluna sun rabkana ba su damu ba sun yi watsi wa laqad bawwa'ana sai Allah ya ce haƙiƙa bawwa'ana mun yi tanadi mun ba da mafaka mun ba da masauki bani Isra'ila ga bazu Isra'ila waɗanda suka yi imani da annabi Musa Allah ya ce mun ba su masauki mu bawwa a masauki na gaskiya kenan anzalahumullahu Allah ya sauke su a masaukai wa askanahum ya zaunar da su fi masakin ali fir'auna a gidaddajin jama'an fir'auna wato dama ai waɗanda suka yi imani da annabi Musa sune la shirzimatun qalilun din sha mutanen fir'auna suna cewa ai ɗan qalilan ne talakawa ne matsiyata ko gidan kansu ba su da shi shikenan fir'auna da tawagansa sune manyan gari da mala'u manyan gari duk da Allah gama shigar da su ko ya kashe su ina gidaddajin da suka bari gidaddajin da suka bari sai Allah to annabi Musa ka gaya waɗanda suka yi imani duk su raba gidaddajin kowa je ya dau gida ya shiga da ka ga gida har da safiyon gidaje sun rage inda ka san safiyo ta aya da ka ga gidaje har da safiyo da ka walaqad bawwa'ana haƙiƙa mun ba da gidaje bani Isra'ila wa banu Isra'ila da suka musulunta mu bawwa asidikin mun ba su gidaje na gaskiya gidajen waɗancan kafiran Allah ta mu muka ba su kar wani ya zo ya ce a kun shiga a ah, Allah ne ya ba su dama duniyar na Allah ne shi ya ba su da ba jihadi aka yi ai Allah ne ya gama musu yakin to gashi kun dauki ganima wa razaqnahum Allah ce muka sake azurta su min at-tayyibati daga abubuwan ci da abubuwan sha masu dadi na halal sun musulunta to sun yi wahala sun sha fama fir'auna ya azabtar da su to yanzu tun da an wahala bayan wuya sai daɗi ga gidaje ga abubuwan ci ga abubuwan sha masu daɗi su ci su sha su kwanta su huta don sun yi riko da addini haka ake so musulmi ka yi haƙuri duk wahalan da zaka sha a musulunci nan gaba zaka ji daɗi wani zai ji daɗi kafin ya mutu wani kafin ya mutu wani ba zai ji daɗin ba har mutuwa ta zo amma shi wato ya sani an tana don mishi daɗin gaba ɗaya a can to mutumin da ya aikin gwamnati gwamnati ba ta barin shi banza in yi rita akwai fanco daga ratuti za ka yi wa Allah maɗaukakin sarki hidima wa addini nan kana nufin ka tafi Allah bai baka fanco ba a duniya aka yi fanco ga ratuti a lahira kana nufin ba fanco daga ratuti wallah akwai fanco daga ratuti ba ka yi wa addinin Allah hidima Allah ya barka haka wallahi sai Allah baka fanco sai Allah ya baka ratuti don haka a aikin gwamnati wani zai gama kafin a biya fanto ya mutu sai dai a zuwa cire ƴaƴan su ci to haka shi ma addini ka dade kana yi wa addini hidima Allah zai zai baka fanto daga rafi kin bai baka ba ka mutu kar ka damu an tanadar maka a can baka yi wa Allah hidima a addinin sa Allah kyale ka haka ha'a a duniya ma Allah baya bari haka yaya kuma a lahira Allah ba zai bar wanda yi wa addinin sa hidima ya wulakanta ya tozarta ba Allah zai rufe asiri Allah zai zai kawo lokacin jin daɗi kai dai wa ƙuli i'malu ka dage kai aiki wa addini din kawai da haka yake cewa famahtalafu suna cikin wannan jin daɗi a gidaddajinsu da abinci da abin sha masu daɗi famahtalafu fil haqqi ba su yi saɓani dangane da bin gaskiya ba suna nan kansu a haɗe a kan abi gaskiya hatta a ilmu sai lokacin da ilimi ya zo musu almujibu lijtima'ihim wa atilafihim da ilimi ya zo musu wanda yake wajabtar musu a samu haɗin kansu a wuri guda su haɗa kansu su zama tsintsiya ɗaya maɗaurinki ɗaya kenan mai an zo da al'amarin tauhidi da su farkon musulunta ne sabin musulunta yanzu an fara bayanin tauhidi to a bar shirka a bar kaza a bar bid'a a bar kaza to anan sai kuma shedan ya fara jan wasu a cikin su eh kaza ma yanzu gidi kaza ma kaza ma kaza kenan shedan ya fara neman hada kan sai aka fara samu wasu sun yi tawaye su ba za su bi gaskiya ba kaga tarihin rabuwan kai kenan a duniya duk inda kaga an ce maka musulmi kansu ya rabu a'a to wanda ya zo da shirka da bid'a shi ya raba kai domin dama duniyan musulmi kansu a haɗe yake tun nan da Allah ya aiko annabi akan addini shine alqur'ani sunnan annabi kai bai taba rabuwa ba sahabbai kansu arabe ne kansu ba arabe ba to duk wanda kaga ya zuwa ce ana raba kai a'a shine ce ba zai bi wancan tafarkin ba amma babban haɗin kai abinda zai kama haɗa kan musulmi kowa ya yi saranda addinin da annabi ya zo da shi shine irin wanda sahabbai suka kowa ya yadda to mu haƙura mu bina su shi kenan fa amma a yaddan ne an kito ba dole a sha wahala ba kullun kai a rabe da aka yace ba su rarrabu ba sai da ilimi ya zo musu ana nuna su bi gaskiya a lokacin kansu ya fara rabuwa inna rabbaka lalle ubangijinka yaqdi bainahum zai tabbatar da hukunci tsakanin su yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama fi ma kanu fihi yaftalifun cikin abin da suka kasance suna saɓani a kai wannan ba dalili ne cewa wai musulmi su zanto a rarrabe kowa ya yi imani da abin da ya imani da shi ran kiyama Allah zai tantance da haka ne da Allah ba zai turo annabawa ba Allah turo annabawa don su yi bayanin addini li zihira, ala addini kullihi walaukari halkafi runa. musulunci ya danna duk wani addinin da ba shi ba ashe kenan an zo da musulunci ne don a yi watsi da gurɓatattun addinai a yi watsi da gurɓatattun aƙidu da haka musulunci da ya zo ya zo da nashi tsarin ne a samu lafiyayyen addini lafiyayyen aƙida akan haka za a tarbiyyanci al'umma a kai to da musulunci ya zo da wannan tsari sai wani ya ce ba zai bi ba to ta ce kai ka raba kai ka fanɗarewa dangi to tun da ya fanɗare wa dangi ba za a ce a'a lakum dinukum ya dini ba eh ka rike naka mu rike namu ai kowa lalube ne cikin duhu a wancan dai lalube ne cikin duhu amma mai bin tafarkin annabi Muhammad kuma sai lalube cikin duhu a ina lalube a haske dai duba ma a haske ba batun lalube a wannan wuri da aka gaskiya da ya bayyana to wajibin kowa sai bi gaskiya amma a ji ana kawo su hadisai ikhtilafu ummati rahma ai sabanin al'umma ta rahama ce wannan ba hadisi bane hadisi ne mawdu'ai manakirai haka suka zo muqaddiman sifatu salatin nabi sai da nasu ya ba biye biye ta kawizan su duk hadisai ne matattu mawdu'ai na ƙarya ake yada mutane ikhtilafu ummati rahama ai sabanin al'umma ta rahama ce eh wai dan haka sabanin ma rahama sabanin ma rahama yanzu wake ke jin daɗin sabanin musulmai abin da yake jin daɗi kuma ka ce rahama ce wani kuma ka hadisi a sahabi kan nujum sahabbai na kaman taurari ne duk wanda ka biya yi idan eh, haka kaza kaza ai ta ka waɗannan hadisan a'a ba da a ce sabani rahama ce da Allah bai kushe sabani a cikin ayoyin ƙur'ani ba amma so da Allah na cewa ne fala kar ku yi sabani fatafshalu wa tazhaba rihukum in kuka rarrabu karfin ku zai tafi wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa fa'allafa baina qulubikum fa asbatum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala shafa minan nar da da kanku a yake kuna gaban jahannama yanzu da kanku ya hadu kenan kuna cikin aljanna kenan to ayya za a kushe rabuwan kai a yabi haɗin kai ashe ya nuna kenan rabuwan kai ba rahama bane rabuwan kai matsala ne amma babu rahama a cikinta don haka yake cewa Allah maɗaukakin sarki zai hukunci game da abin da ake saɓani a kanta ranar tashin ƙiyama, sai Allah ce fa in kun tafi shakki in kun tafi shakkin mimma anzalna ala مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب min قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونون من الذين كذبوا بآيات الله بآيات الله فتكون من الخاسرين الله تجب da cewa fa'inkunta, idan ka kasance yanzu anan Allah yana magana ne da annabinmu Muhammad sallallahu kenan yanzu an gama mana bayani dangane da annabi Musa da Fir'auna a baya da haka sai Allah ce wa in kunta idan kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama in ka kasance fi shakkin kana cikin wani shakku da kokonto mimma anzalna ilaika daga abin da muka saukar zuwa gare ka me aka saukar mishi addinin musulunci in kana kokonto hal huwa sahihun am ghairu sahih amma musuluncin nan daidai ne ko ba daidai bane in kana da kokonto akai fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabli ka tambayi waɗanda suke karanta littattafan da aka rubuta kafin a aiko ka in kana da kokonto Allah na ga wa annabi ka san da annabi da kokonto amma Allah ce annabi in kana da shakku da kokonto ni wannan addinin da aka saukar min gaskiya ne kuwa anya shine addinin gaskiya ko ba shine addinin gaskiya ba in kana da kokonto akan wannan Allah ya ce fas'alil ladina yaqra'una alkitaba ka je ka tambayi waɗanda suke karanta littattafan da aka taba saukarwa min qablika kafin kai ka zo kafin zuwan annabi an yi at-taura an yi injila an yi zabura ka tambayi waɗanda suke karanta waɗancan littattafan shin akwai labarin ka ko babu su za su baka amsa akai wannan an tambayan ana yi wa annabi ne ko amma wa mu ake yi in kana da kokonto kai musulmi ka zama kana da kokonto akan addini ai ka rushe har a zo a ce ai da addinan ma duka ɗaya ne don kana neman abun duniya e ai dama duka ai abun lalube ne cikin duhu ai kiristoci ma ɗan uwanmu ne ah, a ɗan uwanka ina Allah ce ‘yan uwanka musulmi ne ka ‘yan uwanka, amma ta yana za ka ce waɗannan ‘yan uwanka, sai zama kaman wani dan siyasa ne na adamawa abu mai mangoro ya je kamfen sai an ce ba na son a kirista ya taɓa dibitinsa kai ba an ne ba ne? ta kirista ne ta haka ne na da turanci ne kirista an ne kai ba an ne ba haka shi ne wannan kenan da haka ya wa annabi in kana kokonto akan addinin nan yaya ka tambayi waɗanda suke karanta littattafai kafin ka za su baka labarin cewa alƙur'anin ka gaskiya ne kuma dama an ba su labarin za ka zo addinin ka in ya zo ma ya rusa duk wani addinin da ba shi ba kai kanka annabi in ka bayyana saƙon duk wani annabin da ya zo kafin kai saƙon shi ya yi down ya yi ƙasa duk wani saƙon da aka yi a baya kafin na annabi an yi dilitin na saƙon saƙon manzon Allah shine a sama ka dubi farkon suratu ali imran alif lam mim me ya fara ayan gaba alif lam mim suratu ali imran Allahu la ilaha illa huwa الحي nazzala alayka alkitab الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه kaga yace an saukar maka da alqur'ani mai gaskata abin da yazo kafin shi sai ce cewa me min qablu hudan linnas wannan kai sai ka maka sunan attaura. taura yawwa an saukar da attaura da injila da ya ga maka an ka maka an taba yin attaura da injila sai Allah ya min ne dane hudan linnas yake shirye da mutane yanzu fa sai wa ya ce wa yanzu qur'ani ya zo wancan ya tashi aiki da yi yace maka da akwai attaura da injila yanzu fa Qur'ani ya zo zuwan alƙur'ani ya take ma duk wani littafi da Allah ta saukarwa a duniya ma birki balle wani littafin da dan adam ne zai rubuta littafin da Allah da kanshi ya saukar a taura injila zabura zuwan alƙur'ani ya hana waɗancan littattafan ma su sake magana su ma bai halatta ba zuwan alƙur'ani ya haramta maka ka ɗauki Attaura taura injila zabura ka ce za karanta wa'azi a ciki haramun ne alkur'ani ya take shi an danne kawai ba a yadda ba don haka dina umar ya ɗauki fallon attaura a filin da aka yi yakin haibar yana cewa dubi karatun ya zo iri ɗaya da namu kai abun al'ajabi kan annabi ya ɓaci sai na baka ya ce kai umar baka da hankali kana ɗaga wani littafi a gaban muhammadu littafin da an saukar da ne ka garan annabi ya ɓace zuwa garan annabi a ɓace baki irin annabi ran shi ya ɓace sai na umar ya jefar da wannan fefa yana na tuba ya rasulullah na dena annabi yace, alam atikun biha bai ba a addinin musuluncin nan ban zo muku da ita fara ba sai ce to bari ka ci a tauran nan da kake karantawa wa aka saukar sai ce wa annabi musa Yace to shi kenan laukana musa hayyan ma wasu aho illa tiba'i da annabi Musa zai dawo duniya shi ma bai halatta bi at-taura ba sai dai bi Qur'ani annabi Musa ma da kanshi da zai da duniya ya daga at-taura ya bata ya dauki al shine yana kan shari'a da ka ka'ida ne duk wanda baya kan al-Qur'ani ne komin iliminsa ko alwusu ne shi a ilimi amma ba al yake bi batacce ne bata ya gama bata bin alkur'ani shine kadai shirya da haka yake cewa kai annabi in kana wannan kokonto mu ake ga mana mu ma cire kokonto alƙur'ani manzon Allah shine asalin gaskiya duk wanda bai bi wannan ba ya bata sai yake cewa laqad ja'aka alhaqu ai kai annabi gaskiya ya gama zuwa maka kankat min rabbika daga ubangijinka shine alkur'ani fala takunanna kada ka taɓa sakewa ka kasance minal mumtarina cikin masu kokonto da shakku na addinin da aka saukar maka ka fito tsayin daka duk inda ka je ka yi magana kai ne akan gaskiya haka ake so musulmi ya kasance duk inda kake karka bi shakkun nuna addininka ka bayyana kai musulmi ne to akan gaskiya kake zaka boye mai kuma ka zo kana nuku-nuku an je inda ga musulmi ga kafirai kafiri bai ji kunyan nuna cewa Allah na da ɗa ba trinity Allah ɗayan alloli ne guda uku kai kuma ka ji kunyan wa karka ji kunyan kowa ka nuna cewa kai musulmi ne kuma ka nuna izza musulunci izza ne daga cikin wayewa da ake so musulmi ya kasance da shi duk inda yake ya nuna musulunci shine izzansa duk inda kake a ga zayyil islam a jikinka riganka a ga musulunci tufafinka a ga musulunci ka ɗaga wando ka ajiye mu ka rike asuwaki wannan tambarinka kenan amma wancan ya sa cross a wuya wai ba bambancin addini sai ka ce cire cross din amma ya sa cross wai kai kuma ka sa wandonka kana ja kaman tantabara ka kwashe gemunka haka kai da mace an rasa gane ina bambanci yake ka riki asuwace wai yawa ne ha shi wancan bai ji kunyan nuna nashi ba ka nuna ado ne kyau ne ka daga wando ka aje gemu haske kake kyau kake sunnan manzan Allah ne ado ne da Allah madaukakin sarkewa banu Adamu da shi Sheikh Nasiruddin Albani an kwantar da shi a asibiti likita ya zo ya mishi allura ya ba shi magani ya dan duba jikin shi ta karamaka Allah a rika samu fa addu'a in ji dakta Nasiruddin Albani ya ce kwarai kuwa ina maka addu'a Allah ya dawo maka da adon da yawa maza da shi ya ce kamar ya ce baka da gemu ai ina kake da ado ka kai da mace duk daya na kai Da me zaka fi mace kyau gemu ne fa gemu na wani ya kwashe gemu ba kyau ashe gemu daraja ne gemu ɗaukaka ne shek Muhammad eh, Salih Usaimin rashin lafiya ya aka kai shi asibiti likitoci suka gwada suka ce akwai aikin da yake bukatan a yi mishi in ba ka ba zai mutu wannan aikin da za kuma duk wani gashi a jikinsa kaf sai an aske sai ta haka sha'arun lahya hadda gemu aka ce e. Eh, ya ta ne da cutan in mutu haka ta kai maka Allah mutu da cutar yace sosai zan ji kunya in shiga kabari mu hadu da Allah bani da gemu ce wallahi da kunya haka ce gemu daraja ne daukaka ne a bari zai ne ado ne daga Allah ya tsiran maka bai tsirar wa mace ba a akwai manufa ka bar shi kawai daukaka ne da aka yake cewa ta kunanna kada ka kasance minan lazina kazzabu bi ayatin lahi cikin waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah karka ya kasance a cikinsu in akwai masu ƙaryata ayoyin Allah kai karka shiga cikinsu ka ce ba ka ciki kai kana cikin masu gaskata ayoyin ba a munafurci fa addini eh wani yanzu yana zagin ayoyin Allah kai fa mu ba ruwan mu fa da rigima mu a wannan munafurci ne fito fili a ina kake na'am a san akwai dan nuku nuku sai wani ya fito yana karyata ayoyin Allah yana izgilancewa ayoyin Allah sai ga wadan ah mu fa ba mu son fitina wannan duk kuna ka fitina wa musulmai ne yi eh, tunda ya faɗa ku bar shi mana ai zai haɗu da Allahn shi a ƙarya ne fito ka faɗi inda kake ba wani ba a munafurci wa addini ba aka haka Abdul Jabbar yana ta cin mutuncin manzon Allah ba da aka zo gwamnatin ka za ta je sai ka ji wani ai a gwamnati ma akwai neman fitina shi ma ba ta ra'ayin shi bane ba wani kai ma munafiki ne a zagi manzon Allah a zagi Allah wai ka ce wai wai ai an an je wurin Allah a tantance munafiki ne ka yagatar da bayan Allah yake ba buya yake kafircin shi iji ba batar da bayan Allah yake to ajaban banza ya faɗi wurin a karatu da aka ajaban za ga tarin littattafai ce mu minti goma ya yi kaɗan to ko minti goma kam ya kaɗan ka ce sunan littafin kaza a minti goma ka fara ishara mana in ya cika wani zai buɗe amma da yake makaryaci ne sai ga ina da haka musulunci ba a mishi munafurci ka fito ƙarara inda gaskiya yake kawai ka yi intima'i da gaskiya inda karya yake ka ce ba ma tare da karya, haka ake so musulmi ya zama da haka aka kira sayyidina Umar da alfaru shi ba a munamuna da shi ga ƙarya can ga gaskiya shi da an zo da wani abu nuku-nuku zai ce mm, mm, a fitar mana da gaskiya da ƙarya ko ba a ɓoye-ɓoye sai na umar ya ce oh, wannan kai al'imamu maliku yake cewa ƙarya ne wai a ce magana biyu duk gaskiya ne to wala ƙarya ne ɗaya ƙarya ɗaya gaskiya eh yi kasan sai a zo a kawo maka fatawa sai a ce maka to ga wannan maganan ga wancan duk wanda ka ɗauka duk ɗaya maliku ya ce wala ƙarya ne ku gaya wa al'umman annabi gaskiya ɗaya ƙarya ɗaya gaskiya ba inda za a yi magana daban-daban su haɗu biyu kuma a ce wai duka daidai ne ha za ka je gombe a ce ka yi ta nan zai kai ka gombe ta nan ma zai kai ka gombe sai ka yadda a ƙarya ne ɗaya zai kai ka gombe ɗaya wani wuri zai kai ka don haka ba yadda za magana biyu suna karo da juna kuma a taimaka wa duka gaskiya ne a gaya wa al'umma gaskiya don aljanna ake so su je da haka yake cewa eh, yake cewa karka kasance cikin masu karyata ayoyin Allah in ka kasance cikin su kuna min al-khasirina za ka kasance cikin waɗanda suka yi asaran addinin su da rayuwansu sai Allah ce innal ladina haqqat alaihim innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun ولو جاءتكم كل آية حتى يروا العذاب العليم سي الله إن الذين حقت عليهم للي وطن ya tabbata a kansu kalimatu rabbika wato kalman ubangijinka ya tabbata a kansu la yu'minuna to ba su taba imani ba abinda Allah yake nufi anan shine batattu waɗanda suka bauɗe daga bin tafarkin Allah hanyar da za a bi a je wuta suka zaɓi wannan hanyar su shine nasu hanya to kaga irin waɗannan mutanen babu makawa addaran Allah na shiga hannaman nan sai ya hau kansu domin sun riga sun gama ganin ga hanyar aljanna ga hanyar wuta suka yi wa kansu rajista su hanyar wutan za su to kaga irin wannan da tun farko ya ga gaskiya ya ga gaskiya hanyar wutan ya zaɓa ya ce shi wannan ya yadda zai bi to kaga irin wannan to kalban ubangijinka ya tabbata kan shi cewa mai dama ɗan wutan wani ma za ka da kanshi zai wa kanshi bakin cewa ya yi wuta shi dan wuta ne ko wani tsaye lokacin muna yara yana yawan zuwa mu yi ne a gidanmu da kuma wani lokacin ana magana sai ta shi ba kanshi wallahi ya tabbatar shi dan wuta ne tana maki wallahi shi dan wuta ne yana magana muna daki kusa da dakin mu sai babu mai fito yana mishi fada kadi ne irin wannan magana kaza kaza kaza kaza yanzu aka fasto ne a Abuja kuma lokacin sai yana magana musulmi fa cikakken musulmi shi kenan zo sa abuja muka zo muka ya zama kirista ai har ma babban fasto ne a coci to haka karin mutum yayi wa kanshi mugun baki wallahi da haka duk wanda kalman ubangiji ta hau kanshi Allah ya gama rubuta sunan shi cewa dan wuta ne to wannan fa babu maka tabbata ya mutu dan wuta ne duk imaninsa wallahi ya zo ya mutu dan wuta shi yasa kar ka taba rabuwa da wannan addu'a da al-Imam Muslim ya rawaito cikin sahihinsa Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wannan addu'an kullum akalla ka rika yi goma ya Allah mai jujjuya zuciya Allah ka tabbatar da zuciya na akan addininka Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit kalbi ala dinika ba wayonka bane ba dabaranka bane yasa ka ka harwar haka kana musulunci ba wayonka bane ba dabaranka bane wani zai gama share rayuwar wallahi kafin ya mutu sai ya ridda to Allah sai ka rika hada da addu'a in ba ka ba zuciyar nan yana hannun Allah ana juyawa ne in ba ka hankali ba sai a zo a juyo ka kace to sai ka rika hada da addu'a annai baya barin addu'an nan Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ya Allah mai jujjuya zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan addinin ka ko da Hausa ka rika gaya wa Allah wannan addu'a Allah kubutar da kai a musulunci walau ja'atuhum kullu ayatin kaga irin waɗannan da kalman ubangijinka ya hausu walau ja'atuhum kullu ayatin da duk ayoyin da ka sani za su zo banda na qur'ani na qur'ani ayi duk sun zo a buɗe lauyin mafuzi ayoyin da duk ba a saukar ba duk a gaba ɗaya waɗannan ba su ba imani ba hatta ya rawul azab alim an kaga sun yi imani ran da suka ga azaba ne irin ta fir'auna ce an baka duk wa'azin da zaka yi wallahi ba zai karba ba ba wani kana ƙara wa'az yana ƙara taurin kai da cewa? kalmar ubangijin ne ya riga haushi to kaga ashe kai da Allah zaɓe ka musulunci ka gode Allah ka rika roƙon Allah kuma Allah ya tabbatar da kai akai za mu tsaya a nan gobe za mu zo mu tashi kan falawla kanat qaryatun shine asalin sura suratu yunus ai har yanzu mu zo kan labarin annabi yunus ba to ayan gobe ne zai dauko mana labarin annabi yunus yaya labarin sa yake ne da muka karanta na daidai Allah ya bamu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya yafe mana kar mu manta ɗan uwa muna godiya Allah ya saka da alkhairi taro da aka yi jiya marayu sun ga alkhairai da dama muna sake addu'a ga duk waɗanda suka ba da wannan gudumawa gudumawanku da kuka bayar shi ne ya kawo alkhairin da ya faru a jiya da aka duk wani lada da aka samu na wannan alkhairi da ya faru jiya ladan mafi tsoka bin naku ne dan inda ba ku bayar da babu abin da za a bayar to kaga sai kawo farin cikin da ya zama har shugabannin gari da jagororin gari da bakin gari kowa ya yi murna. To kaga wannan abun farin ciki ne, muna sake muku addu'a Allah maɗaukacin sarki ya sake sakawa da alkhairi, Allah ya ƙara wa dukiyoyinku albarka, Allah ya kara ma wannan gari aminci da zaman lafiya. Sannan, don haka kamar yadda muka faɗa asusu dai ba a rufe ba abinda za a ba marayu an ba marayu jiya ba yana nufin to shi kenan wani yana da alkhairin da zai isar da shi ga kungiyar marayu ya rike ba a kofa a buɗe har yanzu za a iya bayarwa duk abin da ya samu na kuɗi ne na tufafi ne har abinci duk za a ba kungiyar marayu tunda tana da list na marayu tana iya ga wani marayan yana cikin hali gidansu suna cikin matsalan abinci to kaga ai akwai bukatan za a iya daukan abinci a bayar in akwai kuɗi za a iya sayan wani abinci a bayar to kaga duk akwai bukatun waɗannan abubuwa ka kofan asusun marayu a buɗe yake babu ranar da za a sake rufe shi insha Allahu da haka wanda Allah ya hore kofa a buɗe ga shugaban kwamiti sai ya kokari ya isar da wannan sako zuwa gare shi sannan yanzu abinda shugaban marayu yake faɗa bayan an gama waɗannan abubuwa da aka raba jiya an yi lissafin kuɗin da ya saura a asusu a yanzu ana da naira dubu sittin da biyu. Ka ai alhamdulillahi ai, ba mu taɓa samun nasara kamar na bana ba. Wannan alamu yana nuna shekara mai zuwa kuma abun zai fi na bana yawa to Allah ya saka da alkhairi to kaga yanzu misali a ce wannan asusun a ci gaba da tallafawa hmm. ga damuna yana zuwa ai sai ayi shawaran ma sai ayi gonan marayu a je ayi noma da shi kaga arzikin sai ya kara bunƙasa da sauransu to Allah saka da alkhairi Allah kara wa dukiya albarka waɗanda suka yi tsayin daka akan wannan al'amari Allah saka da alkhairi Allah kai mizani Allah hada fuskokin mu gaba ɗaya cikin aljannatul firdaus subhanaka allahumma na'am na'am akwai sanarwa da ake yi na cewa biyar iyayen da 'ya'yansu suke primary school kenan na garin nan aji ɗaya da aji biyu da aji uku ana neman yaran ko ana neman yaran gobe a makarantan kuma su je da nambobin wayan iyayensu kenan to su je da nambobin wayan iyayensu subhanaka allahumma eh, yaran da ake bukata